Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kuna tare da tashar Bahasan Online TV, tasha wadda take gabatar da shirye-shiryenta a manhajar Facebook. Suna na Bello Hashimu Sani ni zan jagoranci wannan shiri wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyin yaɗawa domin ba da gudunmuwa ga yada addinin Allah. Wannan shiri mun kirkire shi ne a cikin wannan azumi na wannan watan ramadan domin faɗakarwa da ilmantarwa ga al'ummar musulmi baki ɗaya yau muna ɗaya ga watan ramadan wanda ya yi daidai da sha uku ga watan hudu ɗaya. muna tare da ashek malam tijjani labaran domin ya ɗan yi tsokaci kan fallar azumin watan ramadan da ciyarwa. da kuma abin da ya kamata mai azumin watan ramadan ya yi a halin yanzu muna so malam ya gabatar da kan shi kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a sunana tijjani labaran balarabe musau kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan shine sunana Allah ka malam muna so mu ƙaru muna so mu yi tambaya menene falalar azumin watan ramadan menene falalar azumin watan ramadan alhamdulillah wal'abdulillah wa ma dukkan min ni'matin fa min Allah wa wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abidin awwa wa radiyallahu ta'ala an khatima awliya illah wa an halifati maulana ashe ibrahim abdullah a yan masu sauraro kamar da kuka ji mai gabatarwa ya gabatar cewa za a yi tsokaci a kan ah, falalar wata ramadan da ah, abinda mai azumi ya kamata ya cikin watan ramadan to farko dai shi wannan wata wata ne mai falala mai albarka mai rahama wanda Allah yake budget ɗin rahamarsa a cikin wannan wata na Ramadan wanda Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin Qur'ani shawar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ayatul baqara manzo Allah madaukin sarki ya ce a cikin wannan wata na Ramadan ne Allah ya sauka mana da Alƙur'ani mai girma to a cikin alƙur'anin ne Allah ya umarce mu da azumta watan Ramadan wanda yake yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci yana na hudu a cikin rukunin musulunci shi wannan wata Allah Ubangiji ya karɓa ya keɓance shi da falala da lada mai yawa wanda a cikinsa akwai wani dare wanda Allah ya zaɓan ma al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba wata al'umma irin wannan ba shine daren lailatul qadr wanda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr a cikin wannan dare na lailatul qadri Allah subhanahu wata'ala ya ce ya fi wata dubu wata dubu idan muka lissafa kusan shekara 83 ko 84 tunda ya ce ya fi ya fi wata shekara 84 idan ka yi istighfari daya a wannan watan a wannan daren na lailatul qadari to Allah zai baka ladan wanda ya shekara 84 yana ibada ko fiye da ladan wanda ya shekara 84 yana ibada in kai yi salati annabi haka idan wata nafila kai haka duk wani aikin ibada da kai a wannan dare to Allah zai baka ladan wanda ya shekara 80 yana ibada alfarman wannan wata ta Ramadan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi mai tsarki cewa man sama ramadana imanin wata saban gufir lahu ma ƙaddam min zambi duk wanda ya azumci watan ramadana to Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa da suka gabata wanda ma a hadisi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa as-salawatul hamsi wal jum'ati ila al-jum'ati wa ramadana ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna izar tunabatul kaba'ir tsakanin salloli biyar Allah yana gafara tsakanin salloli biyar idan kai sallar asuba Allah zai gafarta ma dukkan zurban da zaka yi har zuwa sallar azhar idan kai sallar azhar Allah zai gafarta dukkan zurban da zaka yi har zuwa sallar asar idan kai sallar asar Allah zai gafarta dukkan zurban da kai zuwa sallar magriba idan kai sallar magriba Allah zai gafarta ma dukkan zurban da kai zuwa sallar isha'i idan kai sallar isha'i Allah zai gafarta ma dukkan ka zuwa sallar asuba kenan idan za ka riƙe salloli guda biyar ba ran da za ka zama da zunubi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka wal juma'atu ila juma'ati juma'a zuwa wata juma'a idan kai sallar juma'a a wannan satin to Allah zai gafarta ma dukkan kurakuran da za ka yi har zuwa wata juma'a idan wata juma'a ta zo ka sake juma'a kuma Allah zai gafarta ma zuwa ta gaba ila haka abin zai ci tafiya to haka Allah manzo Allah faɗa cewa ramadana ila ramadana shi ma haka idan kai azumin watan ramadana to allah zai gafarta ma zunuban da za ka yi har zuwa wani watan ramadan in wani ramadan ya zo kai shi ma zai gafarta ma zuwa haka abin zai ta tafiya matuƙar mutum ya nisaci ci manyan kaba'irura manyan manyan kaba'irura sun haɗa irin su zina caca dukkan wayannan manyan kaba'ir idan mutum ya nisace su to ƙananan zunubai allah zai gafarta masa shi yasa ake so mutum ya yawaita ma istighfari a cikin wannan wata na ramadan saboda wata ne na gafara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara an ce an tambayi wani malami wani ya kawo koke yana son kuɗi sai ya ce kama istighfari wani ya kawo koke yana son yaya ya ce ka kama istighfari wani ya kawo koken fari ya ce kama istighfari duk bukatar da aka kawo sai ga ana yana bada magani daya shine istighfari sai ce ai ba shi ne faɗa ba Allah ya faɗa a cikin wannan ayat da na karanta yanzu to istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna ma atharra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra wanda zai wani laifi yayi tuba yayi istighfari ga Allah to ba mai nacewa bane akan zunubi wato ba ran da zunubi zai zama a gare shi idan zaka yi laifi yanzu sai annafsul ammara ko shaidan ya rinjaye ka sake wani laifin kuma sai ka yi suha nasuha ce ka waya aka yi wannan nafsul lawama kenan waya aka yi na aikata kaza sai ka tuba ko da ma annadama ta tawbatun to Allah ya gafarta ma wannan zulmin kuma sai ɗaya sa ka sake yi kuma ka tuba ma Allah Allah ya gafarta da za ka yi haka har so sabain to Allah zai gafarta ma dukkan zunubarka matukar ba kana yi da gangan ba to wannan wata dai ana so mutum ya riƙa yawan ta istighfari da kuma salatin manzon Allah sallallahu da haidara yana da falalar wannan watan Ramadan kamar jiya litinin to Allah gaba ɗaya ya buɗe dukkan ƙofofin aljanna baki ɗaya sannan an rufe dukkan kofofin wuta kuma an ɗaura dan kamar da ya zo a cikin hadisi albarkar wannan wata sannan yana ɗaya daga cikin falalar wannan wata cewa a kullum Allah yana 'yan tambayinsa adadi mai yawa misali irin yau Allah zai yanta bayi masu yawa to in gobe ta zo zai lunka abin da ya yanta a wannan daren a gobe misali a ce Allah yanta bayi dubu goma a yau to ba gobe a ce dubu ashirin ba a wannan goma sau goma Allah zai lunka ya yanta su gobe in wata gobe ta zo haka Allah zai ta yanta bayi a kullum har zuwa daren lailatul qadri sannan Allah ya tara dukkan abin da ya yanta a wannan kwanuka ya sake lunka su masu kallon mu da sauraron mu gada ku shafa kuna tare da tashar Bahasan Online TV wanda take kawo wannan shirin kai tsaye a halin yanzu idan kuna da tambaya ko waɗansu al'amurra da sauransu to sai ku yi muna a nan ƙasan comment domin ansawa za a gabatar da su ga malam ko da gobe ne insha Allah sai ya kakkarɓa waɗannan tambayoyi akada Allahu duba da lokaci da kuma ɗaran ƙarancin lokaci da muke da shi a gurguje muna so malam ya gaya mana menene falalar ciyarwa a wannan wata na ramadan domin mutane suna ɗan cikin wani yanayi da kuma hali da ake ciki na rashin abinci ga kuma azumin watan ramadan ga kuma masu arziki da hannu da shuni to menene falalar ciyar da mai azumi a wannan wata na ramadan lahu a gurguje to a gurguje kamar da yake faɗa saboda karancin lokaci zan ƙara faɗin wata falala ɗaya ta wata ramadan ɗin sai mu shiga cikin kuma shi shine a falalar cewa duk wanda ya sallar nafila a cikin watan ramadan allah zai ba shi lada kamar ya yi sallar farilla wanda kuma ya sallar farilla a cikin watan ramadan to allah zai ba shi lada kamar an ba shi lada wanda ya sallaci wannan sallar so saba'in don haka yana da kyau mu kiyaye sallah cikin lokaci a cikin wannan watan a gurguje falala kuma da amfanin ciyarwa a cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma faktun min khairin fa yi yukhlifu duk abinda kuka ciyar na alkhairi Allah shi ne zai mai muku da abinda kuka ciyar to a dangane da wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoron wuta wato ku nemi Allah tsarin shiga daga wata koda da tsagen dabino ne abinda za ka samu na tsarin dabini wanda za ka ba mutum ya ci ya yi buɗe baki da shi wannan zai iya zama sanadiyar shiga aljanna ka to manzo Allah ce ka tsoro cuta ko da da wannan tsarin dabini ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ci mai azumi abinda zai buɗe baki da shi to Allah zai ba shi ladan wannan mai azumin ba tare da ya tauye shi ladan mai azumin ba wato idan ka yi azumi ɗaya sai ka ci da mutum ɗaya to ladan tana da azumi biyu kenan an baka azumin ka ga lada wanda ka bashi abinci ya buɗe baki in ka ci da mutum goma to kana da lada kana da lada azumi sha ɗaya kenan ga naka ga na mutum goma da ciyar. in ka ci da ɗari kana da ɗari da ɗaya haka dai gwargwaron ikon ka gwargwaron abin da zaka samu to shi wannan wata yana ana yana da kyau mutane su lura a su yi la'akari da halin da ake ciki kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa cewa mutane suna cikin bukata to kada ka ce sai ka tara dukiya kana da dukiya da yawa sannan zaka iya ci da shi yasa na kawo hadisin cewa ita kunnara walau bi shiqi tamatin duk abun da Allah ya hore ma idan naira ɗari Allah ya baka kana iya cire naira ashirin ko naira goma ka ba wani wani yana can bai da wannan naira ashirin ne ya samu ya buɗe baki da ita to idan kama wannan to ka ji falalar da zaka samu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ma ya faɗa cewa khairun nasi manyan ba'un nas yayin mutane wanda ke amfanin mutane to amfanin mutane baya kamar ciyarwa an malamai suna cewa ana son mutum yau ta ciyar da abinci a wannan wata da kuma yin umra wanda ya umra to Allah zai a wannan wata Allah zai bashi ladar kamar yayi umra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ci da mai azumi abinci shi kuma tare da manzon Allah za su shiga aljanna to sai aka ce idan ga un kana so ka je umra kuma kana so ka yi ciyarwa to amma kuma ba ka da halin yin su gaba daya wanne za ka dauka to sai malam suka ce kwan makaci da masu bukata da ka biya kuɗi ka je umra ka yo to kwan maga makwabtanka nan suna bukata ka ci da su ya fi ka biya kuɗi nan ka je ka yi umra to don haka duk abin da Allah ya hore ma ka taimaka wa makwabtanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Jibrilu ya ce yana mai da yana mai wasici akan makwabci da Jibrilu yana manzo Allah magana akan makwabta har sai da yayi tunanin cewa ko makwabcinsa zai gaje shi ne saboda irin abin da yake maimaita mashi na haƙƙin makwabtaka don haka duk abin da Allah ya hore ma na ciyarwa to kai kokari ka ci da dan uwanka ko makwabtanka sannan a guji cutar da yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wani ya ma cuta a cikin watan Ramadan to ka ce inni sa'imu kai kada kai fada da shi ko ka cutar da shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu watan wai cewa wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane sai sabai suka ce wane ne wannan ya rasulullah sai ya ce malla ya mun jaruhu bawa'iqa duk wanda makwabcinsa bai aminta da cutawarsa ba wato makwabcinka yana tsoron cutawar har yana tsoron ya haɗu da kai saboda cutawar da kake masa to manzo Allah ya ce wannan ba mai ba ne. bane don haka mu kyautata ma ƴan uwanmu da makwabta da dangi da duk wanda yake da bukata wanda ya nema da wanda bai nema ba a cikin wannan wata insha Allah zai zama shine sanadin shiga aljanna mu albarkan manzo Allah insha Allah a takaice kenan yana nuna mun lokaci na'am to dubo da karancin lokaci a nan muka kawo karshen wannan shiri namu na faɗakarwa ko kuma eh, ilmantarwa ga wannan wata watan Ramadan duk da yau muna ɗaya ga watan Ramadan insha Allahu MDN yana ba mu ashwaran cewa in Allah yadda za a ɗan ci gaba da kawo irin wa'annan nasihohi a dukkan faɗin wannan wata na, na azumin watan Ramadan sannan akwai tafsirai kuma da za mu dinga kawo muku da safe da rana da kuma yamma insha Allahu ku ci gaba da bibiyar tashar Bahasan Online TV a shahin Facebook ni ne naku Bello Hashimu Sani ni ne na jagoranci wannan shirin kuma ina muku fatan alkhairi cewa mu haɗu a wani shirin